الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu wannan rana ta litinin wanda yau ɗaya ga watan ko kuma bakwai ga watan goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama, daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha biyu wanda wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka na biyun rahma siratun wadurusun wa'ibar wanda don ban manta ba darasinmu da muka yi na wancan lokaci mun kammala ne wato mun kammala bayani akan addu'a wata sirriya abin da ya rage mu ambaci fa'idodi da suka shafi ita wannan marhala din yace min fawaidi hadhihi marhala, yana daga cikin fa'idodi na wannan mataki ma'ana matakin kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala a boye wanda mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yi. to daga cikin fa'idodi mawallafi ce min fawa'idi domin a nuna ba iyakar abin da ya ambata su kaɗai ne fa'idodin ba wani ma idan ya zo zai iya tsamo waɗansu abubuwa wanda suka ninka wannan ya ce an fi ilhamin lahi ta'ala a cikin kinsawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi lirasulihi sallallahu alaihi wasallam ga manzonsa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi an yabda abidda a wata tirran cewa ya soma kira zuwa ga Allah a ɓoye to wannan kinsa tunani da Allah yau manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wannan ta'aliman wa akwai ilimantarwa akwai kuma shirirwa liddu'ati ga dukkan masu kira zuwa ga Allah fi kulli zamanin wa makani. a kowane lokaci a kuma kowane wuri a cikin wannan akwai ilmantar da su da shiryar da su ila mashru'iyyatil akhdh bil hayta a cikin shar'anta riko da ainihin kaffa kaffa wal asbab zahira da kuma sabubba wanda suke na karara ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama shi kadai ne a wannan lokaci kwal wanda yake ainihin ya san umarnin Allah iyaye da kakanni da taba kunni sun tashi ba san komai ba sai bautar gumaka to yanzu yanda ya zama shi kadai Allah ya sanar kawai shi kenan sai ya zo ya kwalla a cikin mutane ba tare da ya samu goyon bayan ko da mutum ɗaya ba yana fitowa daga kogon hira da aka ce da shi ya ayyuhal muddassir kun anzir kawai da ya zo sai ya rangada ba tare da kowa ya shigo addinin musulunci ba ba tare da kowa ya fahimce shi ba to lalle za a kwashi yan kallo da ma hatta mutanen cikin gidansa to amma Allah sai kin sa masa cewa to makiran a koye to a cikin wannan akwai shiryarwa ga duk wani wanda zai kira zuwa ga addini a kowane lokaci kuma a kowane wuri a wajen shar'anta riko da yin kaffa kaffa da kuma sabuka wanda suke bayyanannu yace wa ma yuqarriru tafkiru da kuma dukkan abin da tunani yake tabbatar da shi wal aqalu salim da kuma lafiyayyen hankali minar wasa'il na daga tafarkai da kuma hanyoyi allati yanbaghi an tuttakhadha wanda ya kamata a rika min ajril wusuli ila gayati da'awa domin a isa ƙarshen buƙatar da ake da ita na kira zuwa ga Allah wa ahdafiha da kuma ainihin manufofin da ake da shi na kira zuwa ga Allah duk lokacin da ya zamo kai kaɗai ka fahimci wani abu to kada ka zo ka ƙwalla wannan abun a cikin mutane ka zo ka rangado shi a cikin mutane mutanen da kake zaune da shi yau da kullum kun ba san wannan abin ba yanzu misali sai a ce limami ne ga shi yau ya je yawo karatu awamun nas su ne mamunsa shekaru da shekaru suna ta yin waɗansu abubuwa wanda su iyaka iliminsu wannan abin to shi sai zai ya fahimci wasu abubuwa na daidai da sun gamsu da shi limamin su ne muftin su ne malamin su ne duk abin da yayi suna ganin sa kaman wahayi dama masu riga sun san abin iyaye da kakanni to shi ke na sai dai sai ya karo ilimi akan waɗansu abubuwa masu zurfi da ba sani ba yana zowa in yi zai soma wannan ta ce to tafiya nan da ya yahudawa sun saye shi saboda haka duk kowa sai ya fashe a ce ai dama wani ce ai dama ne ina ganin take-take ka shiru dai ne duk irin wani ba abin da ba za a faɗa ba to shi sanya duk lokacin da ka san wani abu na addini musamman wanda ba wajibi ba abin da bai wuce mustahabi ba ko ja'izi kuma mutanen ka ba su san wannan abubuwan ba to kada ka zo ka rangada shi a cikin mutane manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama me yake faɗa wa Aisha yace ba dai don mutanen ki sababbi bane a musulunci da na rushe ka'aba na ma yadda ita a bisa asalin foundation ɗinta wanda Ibrahim alaihi salam ya gina ta to amma ƙurin shawa haka suka tashi kabiran an kabir haka suka ganta da zarar manzon Allah ya rushe ka'aba ce zai gyara to ya rushe da awasta ma baki daya ba za su karba ba to shi ya sanya akwai buƙatar bin abubuwa a hankali kuma ya zama mataki bayan mataki fa'ida ta biyu an sirriyata da'awa malin yace sirranta kira zuwa ga Allah marhalatun wani mataki ne ikitabat ha zurufin muayyana wani hali sananne ya hukunta a haka ɗin kuma shi wannan halin sananne wanda ya hukunta a yi haka yumkinu an ta takarrar zai iya yi wa wannan ya sake nanatuwa ya maimaitu fi asirin minar usur a kowane lokaci daga cikin lokuta kowane zaman daga cikin zamuna wafi daulatin minar duwal da kuma wata ƙasa daga cikin ainihin ƙasashe malam ya ce mitlar duwal shiyu'iyya kaman kasashen yan gurguzu allati la tasmahu lil muslim wata ba ta wa musulmi dama bi mumarasati ayyi nishatin da'awiyyin islami na ya tashi ya rungumi duk wani aiki na kira zuwa ga addinin musulunci yanzu mutumin rasha ko mutumin china sai ya zo makka ko madina ko wata ƙasa ta larabawa ko ta musulmi zo ya karanta addini kakkaf garinsa ba a musulunci sai ya zo ya koyi musuluncin kun ga yanzu ba zai je ya zo ya gina masallaci ya yi doguwar hasumiya ya ranga da kiran sallah ba an masa mai sauki a ce ya taɓa wannan tafiyar da yi kansa ya kwance a ce za a je a kashi sakatiri za a yi kaza za a yi kaza in ba ta zo masa da sauki ba a ce to shi kenan amma ji a daure shi daure rai da rai zai gurbata tunanin mutane zai yi kaza saboda haka sai zama fulanin din da yake da shi an rushe shi rana daya to saboda haka ashe kenan wannan da'awatu sirriya kada mu ce ta takaitu a iya lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta iya yiwuwa hatta a kasar ka ta haihuwa a lokacin da ya zama abubuwa sun canza ta iya yiwuwa a wani wuri daga cikin garuruwan da da ana yi a bayyane amma sai wani hali ya sanya dole sai dai a koma a yi a sirri sai an yi ta karkashin kasa an samu mutane da yawa da suka ba da haɗin kai to daga nan kuma sai a zo a kwalla saboda akwai tabbacin cewa akwai wanda za a iya tafiya tare da su sai ke cewa fayyar tsarra saboda ka dole mutum ya bukatu ya tilastu ila an yi sakafiya bidinihi yana ɓoye addininsa hatta ya tamakkan har sai ya samu ainihin gindin zama kenan duk lokacin da mutum yake musamman garin da ake yaƙi da addini shi ya je fahimci addinin kada daga zuwa kawai ya baje buzunsa ya fundo su bukari da musulmi sai a zuwa karatu a'a fara kiran abokananka na kusa kana masa tayin addinin musulunci kai mu wannan tayin addinin ka gamsar da shi ya baka haɗin kai ka kira wancan abuwa shi mai baka haɗin kai kafin ka sai menene wannan yan shekaru sai ka ga samu mutum daga goma ashirin talatin sai kai ku ɗari sai ya zama in ma wani abu ya taso to wasu za su yi uwa su yi makarbiya sai sun ga an yi sarbin ɗin wannan abin to saboda haka shi sa kun ga Allah yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kuna da abun koyi kyakkyawa a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya zaka samu akwai abun koyi a ciki shi yasa karatun sira babu abin da yake ladabtar da mutum yasa ya fahimci addini da rayuwa kamar karatun sira domin kamar ana baje maka kolin ga manzon Allah nan ga sabon irin yadda suka rayu kaga nan ne kamata ka dauki dukkan abun koyi da ya kamata ka koya yace sun mai yuqulinu nashatahu bainal mala sannan sai ya bayyana ainihin wannan aiki nasa a tsakanin al'umma annasha wato shine kamar ka ce karsashi to amma anan sai dai ka ce ka fasara shi da aiki ma'ana ya bayyana wannan aiki nasa tsakanin mutane yace wa huwa amrun yuqaddaru bi hasabi dhurufil bi'a kuma shi wani al'amari ne da ake gwargwaje shi wato da gwargwadon halin su wannan society din allati ya'ishuha hal muslim wanda musulmi yake rayuwa a ciki ma'ana ba abu ne da za a iyakance maka a ce to shi da'awa sirriya tunda an ce manzon Allah ya yi ta a shekara uku ko kuma ainihin a shekara hudu a wata fadar to kai ma in za ka yi da'awar sirriya ka tauce shekara uku ka tauce ka hudu a ya danganci yanayin zamantakewarka idan boyewar ta wata shida ta isa ka gamsu mutane da za su yi baka haɗin kai sun baka ka iya zuwa ka fasa kwai idan da za ka shekara goma ka ga cewa ɗin tsirarin mutane ne wanda ba za su iya kaiwa a za iya kaiwa gati da su ba to haƙura dai ka ci gaba da ɓoyewar har sai ga bukata ta biya to shi yasa kita al'amari ne wanda ake gwargwaje shi da gwargwadon yadda yanayin zamantakewa take wanda shi musulmi yake rayuwa a ainihin a ciki to kun ga bayan Allah wannan yadda daga cikin abin da kira fiqhu da'awa kira zuwa ga Allah akwai littattafai wanda malamai suka rubuta ko dai da sunan fiqhu da'awa ko asali da'awa irin wato nau'uka da kuma salo-salo na kira zuwa ga ainihin addinin Allah ko kuma yadda za ka fahimci ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu ta'ala don idan ba ka fahimci yadda ya kamata ka kira ba maimakon ka gina sai ka zo ka rusa kuma alhamdulillah duk wannan littafin idan ka bi ku za ka samu qur'ani ne hadisi ne maganganun magabata ne da su ainihin aka istishhadi sai malaki ta as'ilatun lil muraja'a ga wasu 'yan tambayoyi nan da wani muraja'a ya ce udukur maratibar da'awa ka ambaci matakan kira zuwa ga Allah matakan marhalatu sirriyatin da'awa yaushe ne matakin ɓoye kira zuwa ga Allah ya kasance wa ila kam sana kuma zuwa shekara na wane tambaya ta uku ce uzkur awaila man dakhalu fil islam ka ambaci na farko farkon wanda suka shiga addinin musulunci na hudu uzukur man aslama min al mawali ka ambaci wanda suka musulunta daga cikin bayi fi hadhihi fatara a wannan zango din na biyar ma hiya fawaidu hadhihi marhala wani irin fa'idodi ne aka samu a wannan zango na kira zuwa ga Allah a boye to sai ce marhalatul jahri bid da'wa mataki na bayyana kira zuwa ga Allah mataki na fasa kwai روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام البخاري الله يدنك يا قريشي يا رويتو حديثي دك عبد الله بن عباس الله يقال مسيدا شيدا ما هيفنسا قال سيدي لما نزلت يا يند wannan aya ta sauka inda Allah ke cewa an zira ashira takal aqrabin ka gargadi danginka mafiya kusa ce aya wato ainihin a cikin sautin sha'ara wannan ina ga zai zamo kuskure ko a ce 314 domin suratul ɗari 200 ne nake gani da 26 ma ko 200 ce da 26 ayar ga baki da to saboda haka dai ina ganin ko 214 ke nufi ko mai kwada duba musamman amma dai wannan rakamin ayar kuskure to yayin da aka saukar da wannan aya fa'idan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala safa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi hau kan dutsen safa fada ala yunadi sai ya ci gaba da yin yekuwa ya bani fihir ya ku ƙabilan gidan fihir ya bani adi ya ku jama'an gidan fihir malin yace libutuni quraishin ya ambata wannan a cikin ƙabilun ƙurishawa butun zamani na batsan wato a ce 'ya'yan gidan wane 'ya'yan da suka fito tsatsan wane to suna kita butun ƙurish har ta ji tama'u duk sai da suka haɗu gaba ke ɗaya a wannan lokaci 'yan gidajen dama 'yan rukuni ne kewaye da ka'aba ba nisa dutsen safa kuma kowa ya san shi ba shi nisa da ka'aba kafin a sassaƙe shi dutse ne wani idan ka hau to in kai yi kuwa kowa zai iya jinta a cikin kewayen maka to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan wannan dutse sai ya kwalla masa yi kuwa saboda haka duk sai suka taru faja'alar rajul sai mutum ya kasance idan lam ya yastati an ya kharuja idan ma bai samu daman ya fito ba arsala rasulan sai ya aiko dan sako liyan mahu domin ya game yake faruwa faja abu lahabin sai abu lahab ya zo wa ƙuraishun da ƙuraishawa fagala a nan malam sai ya kebance abu lahab da ambato sannan ya ce da ƙuraishawa domin ya nuna mana cewa kusa tanka da mutum idan dai kuka saba a fahimta to ba lalle bane wannan kusa sun yi amfani a daidai wannan lokaci domin kun ga Abu Lahab dan wane ne dan Abdul Muttalib ne dai daga cikin ƴaƴayensa ne guda goma wani a wajen abdullahi Ta saboda haka sai ya zo tare da sauran ƙuraishawa fagal sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ara aitakum ya ce ku bani labari lau akhbartukum anna khailan bil wadi da a ce zan ba ku labari cewa akwai wasu dawakai da suke wannan kwari ma'ana kwarurrukan da suke makka saboda mun san maka zagaye take da kwarurruka da kuma tuddai yace to da a ce na ba ku labari cewa khailan dawakai na mahara suna a cikin wancan kwari turidu an tughira alaikum suna nufin su kai farmaki a kanku a kuntum musaddiqi shin za ku gaskata ni idan na faɗa muku wannan qalu na'am suka ce tabbas ma jarrabna alaika illa sidqan ba mu taba samun wani abu tattare da kai ba sai gaskiya ba mu taba gwada ka ba muka ga wani abu sai gaskiya qala sai yace fa inni nazirun lakum to ni mai gargadi ne gare ku baina yadai azabin shadid kafin zuwan wata azaba mai radadi faqala abu lahabin sai abu lahab ya ce tabbalaka laka sa'irar yau adana Allahu a jarada in ka ce mutum tabbalaka laka kaman ka ce da shi tir da kai ko Allah wadanka ko kai tanka ko kuma wani wato zagi ma mai nauyi Ali alihaza jama'atana kai yanzu saboda wannan ka tara mu ma'ana da mutuncinmu da darajarmu da komai saboda wannan za ka tara mu ma'ana sa ta kai yadda ba a za a ce masa Allah ya ce ai kaza ko ko a bar kaza ba har yanzu akwai masu irin wannan kasaitar kai asuwa kai ne wa ka ce masa wai Allah ya ce kaza ya ce a bar kaza kai asuwa jarin nawa gare ka kana da fili nawa gare ka Abuja sannan har ka zo ka ce kaza kaza da sauransu waye matsayinka waye san ka a garin sai masu irin wannan tunanin wanda zai faɗi magana a ji to sai wanda shi ma lissafinsa ya haɗu amma kai lissafin ka bai ma kamo hanyar haɗuwa ba to ne kuma zaka zo ka ce wai Allah ya ce yi kaza ko a bar kaza fa nazalat sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa na fa nazalat sai ta sauka ita wannan tabbati yada abi lahabin wa tab in kuka duba usulobin qur'ani bai fai ambato suna ƙarara ba sai dai yi ambaci sifofi duk kafircin abu duk fitsararsa allah bai ambaci sunansa ƙarara a cikin ƙur'ani ba sai dai ishara a cikin waɗansu tasarrufat nasa to amma abu lahab domin allah ya nuna cewa ya tambaɗe ya lalace sai ya ce tabbati ya da abi lahab malamai suka ce an yi ishara zuwa ga hannaye ana nufin gabaki ɗayansa shine ne al'isharatu ko kuma abin istimalul adana diratan ila'ala an yi wato duni zuwa ga ɗan abu kaɗan amma gabaki ɗaya ke nufi ko kuma ana nufin a ambaci wani ɓangare ana nufin gabaki ɗaya wujuhun yau ma'izin nazira ila rabbiha nazira Ka gaba wai fuskokin kadai ba duk bikin gaba ke daya wa wujuhun yawma idin alaiha gabara me yasa aka yi amfani da fuska saboda ita ce asharful makan inda insan to nan kuma an ambace hannu domin duk wani wuri da tanadi duk abin da za a yi da hannu ake yin sa duk wani abubuwa na ci gaban rayuwa hannu shi ke samar da shi to idan aka ce hannayen mutum sun tambade sun lalace ma'ana shi ma ya tambade ya lalace Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa ba za ta ibe komai daga barinsa ba hakanan abin da ya tara wannan yana daga cikin mu'ujizojin alkur'ani Allah in ya faɗa babu canji da a ce ƙur'ani ba zancen Allah bane ba abu lahab sai ce to ni ko bar in gani in ce ko tsinuwar da kausasawar dan ba shigo musulunci ba to bari in shigo musulunci da zai shigo musulunci to in ya shigo to ina matsayin tabbate da Allah zai magana ta tashi Allah ba zai tashi ba to nan domin Allah ya nuna shi ne Allah din ba da sifa yi amfani ba sai aka tsine masa aka ce ɗan wuta ne shi da matarsa kuma suka tuka ba imani da a ce dan adam zai iya karyata wahayi to da sai quraisha su taru su ba shi shawara cewa to dan ma ka karyata muhammadu ka shigo musulunci kai da matarka ku yi kalmar shahada kuma ku yi komai tare da shi mu ga wannan aya kuma ya za a yi wane mutum ai zukatan a hannun Allah subhanahu wata'ala suke duk abin da ya faɗa babu canji a ciki amin bukhari yiwa muslim bukhari da muslim sun rawaito hadisi an abi hurairata radiyallahu an daga na abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi kala yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amintin Allah su kara tabbata a gare shi ya tashi hina anzalallahu azza wa jal yayin da Allah mabuwayi madaukaki ya saukar da wa anzir ashirataka alaqrabin ka dangin ka mafiya kusa ce kala sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa ishtaru anfusakum ku fanshi kawunan ku la ughni ankum min Allah shay'a ba zan ije muku komai daga barin Allah ba idan ba ku yi imani ba gobe alkiyama ya bani abdi manaf ya koyan abdi manaf la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya ije maku komai wato daga barin a wajen Allah ba gobe alkiyama ya abbas bin abdul muttalib ya ce ya kai abbas dan abdul muttalib la uguni anka min Allah shay'a ba zan iya ije maka komai wato a wajen Allah ba idan baka yi imani ba ya fatimatu binta muhammadin ya ce yake fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salini ma shi min mali ki tambaye ni abin da kika so na dukiyata la an anki min Allah shay'a ba zan ize maki komai a wajen Allah subhanahu wata'ala ba to na'am wa ya safiya ta ammata rasulillah yace yake safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la uguni anki min Allah shay'a ba zan ije maki komai a wajen Allah subhanahu wataala ba sannan sai ce wa ya fatimatu binta muhammadin salini ma shi'ti min mali la uguni anki min Allah shay'a to wannan akwai tsokaci da ya kamata mu kalla abu na farko kafin mu je a cikin fa'idodi da malam zai ambata cewa kai mai kira zuwa ga Allah ka fara da wanda suke na kusa-kusa zuwa gare ka ‘ya'yanka matanka abokanka makwatanka wanda zai iya saurara ka. faɗa masa gaskiya ka nuna masa daidai domin waɗannan su ne masu nauyi tattare da kai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ba daidai bane kai ka iya tsarki ka iya karatun qur'ani ka iya sallah matanka da yanka ba su iya ba wannan ba daidai bane ba ya kamata ka so masauke nauyi tattare da su sannan kuma ka matsa a cikin dangi wanda za su iya sauraron ka kun ga manzon sallam sai ya soma da ƙureshawa daga nan a cikin ƙureshawan sai ya keɓance ayan abdulmanaf kuma daga nan sai ya keɓance abbas wanda yake baffan ne to tsokaci na biyu a wannan gabar masu limamai goma sha biyu yana daga cikin abin da suke kawowa na shubha cewa a nan me yasa manzon Allah bai ambaci zainab ba me yasa bai ambaci ruƙayya ba me yasa bai ambaci Umma kulsum ba sai kawai ya ce ya fatsi mata saboda haka kenan ashe ita ce tilo yarsa duk dan shi'a ƙidarsa da ruƙayya da zainab da umar ba ayyan manzan Allah ba ne. saboda haka ba sa cikin lissafin sa kan ka kawo masa su balanta na 'ya'yansu. rushe wannan da gaske akwai rushe darajar na Usman tunda ya auri a ah, umar ya kuma auri ruƙayya to saboda haka idan aka rushe ayyan manzon Allah ne to kaga shikenan zantan a ce masa zunnurai ne ba bai taso ba to anan la'akarin da ya kamata mu yi ainihin a wannan gabar abin na farko shi abbas bafan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama abdul muttalib yana da 'ya'ya goma sha shida maza goma mata shida wanda kamar yadda malaman sira masu ce ita safiya ba ɗakin su ɗaya da abdullahi ba da abdullahi da abu talib da azubair da sauran mata guda biyar duk ɗakin su ɗaya fatimatu binta amur ita ce mahaifiyarsu to amma ya kai manzon Allah ya ambaci safiya wata ba ɗakin su ɗaya da ainihin abdullahi ba yayin abdul mutsalib mata akwai ummu hakim wata ake kira albayda sannan akwai atika akwai umaima akwai arwa akwai ina jin zainab kowace ce haka dai su shida amma manzon Allah sai ambaci safiya ita kadai kuma a lokacin bata shigo addinin musulunci ba shi ma abbas din bai shigo addinin musulunci ba inda a ce a madina ne manzo Allah ya wannan sai a ce ya kebance abbas da ambato saboda ya shigo addinin musulunci to me yasa idan ka ce ai ya ki ambatan ummu kulsum ya ki ambatan zainab ya ki ambatan ruqayya dan ba ayansa bane sai mu ce to kenan yanzu da abu talib da hamza da zubair da nizar da asad da duk sauran 'ya'yan abdulmutsalib maza Allah ya yi inkarin 'ya'yan kakansa ne ma'ana babbanninsa ne shi yasa bai kira su ba sai abbas shi kadai kaga ba haka bane ba abinda malamai suke ta a wannan gabar abu na farko da zainab da ummu kulsum da ruqayya suna gidan aure na fatima ita ce karamar ya ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda shi Abu Lahab ɗansa da Utba da Utaiba su suke aure da Ruqayya da Ummu Kulsum a wannan lokaci su suke aure da su to fushin manzon Allah ya shelanta musulunci ya ce ‘ya'yansa mazu su sake ‘ya'yan manzon Allah su suke su kawai ya tilasta ainihin aka suke ‘ya'yan manzon Allah sallam to kaga a nan su wancan suna gidan aure ita ita ce take tare da shi kusan yau da kullum wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu za ka samu ta cikin 'ya'yan da Allah ya baka da ma matan da za ka auro ba za ka ji kana masu so iri ɗaya ba musulunci bai tanadi wannan ba Allah kuma bai sunanta wannan ba me yasa Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haratu ba za ku iya daidaita tsakanin mata ku ji yadda kake son kande har kake son gwamba haka kake son larai ba zai yiwu ba sai ka ji cewa ka ci son wance Allah ya ce walau harastum ko ka so kai haka ba zai yiwu ba me yasa lokacin da aka rawo daga yaƙin bin musallat amru bin al-as yake cewa sai na tambayi manzon Allah wa ka fi so ainihin a duk duniya yace sai ce da ni Aisha matarsa ce ila ummu salama ila hamsa ina ramla ina juwairiya ina ina ina da sauran mawazu Allah sai ce aisha sai ya ce minar rijal sai ya ce abuha ya ce sun mamman ya ce sun umar bai ambaci ma ali ba a wannan lokaci ya ce daga cikin maza ya fi son abubakar sannan ya fi son umar ya ce fa'ad da rijalar sai ya ambata mazaje to kaga a nan ba za ka ce to ai mazan Allah wannan ya nuna kenan baya san duk sauran sahabban ba wannan da ya keɓace su kaɗai ke so a'a abinda malamai suka ambata kamar yadda na ce ita na na fatima na farko karamar yarsa ce kuma za ka ji cewa jawowa a jikan ka da kuma wato tausayin ka da ya fi karewa galibi akan karamin ɗanka abdullahi ya riga ya rasu da zainab da ruqayyah da kulfun suna gidan aure ita kadai ce gaban manzan Allah a lokacin sannan kuma ƙara akan cewa a duk 'ya'yansa ba wanda ya fi kama da manzan Allah kwabo da kwabo kamar Fatima ka iya cewa ma abin da sa aka samu da kusan sunan kakarsa ne domin ita Fatima ita ta haifi Abdullahi ta haifi Abu Talib ta haifi Zubair ta haifi sauran matan kamar yadda na ambata to sai ya zama sallam wato ainihin yana jawo ta a jika sama da sauran 'ya'yansa na farko ne ita ce karama ita ce tafi kasancewa ta da da kullum ina fata mun gane to sannan kuma dan ya nuna cewa har yanzu abin da za ke ta da ambato duk irin lailan nan da yake mata yana nuna mata kauna ba kuma dalili bane cewa ta yi kwanta ta kibin Allah shikenan da babanta annabi ne a'a ki tashi ki aiki kaga wannan shine kurin kus da ainihin ake so a nuna musulunci sai ka tsaya kayi shi ko da babanka ka waye a matsayi a addinin ina fata mun gane to wannan suna daga cikin ainihin abinda malamai suka ambata a wannan gaba ba wai ainihin nuna cewa ita kadai ba ce akwai hadisi irin wannan misali lokacin da na ali ya nufin zai aure yar abu jahal ya manzon Allah ya ce yar annabin Allah da yar makin Allah ba za su haɗu gida ɗaya ba ya ce ko dai ali ya kyale wacce ba zan iya sunanta ba kada ya aure ta gidan Abu Jahal ko kuma ya sako Fatima yace Fatima tsoka ce daga cikin jikina duk abin da yake faranta mata yana faranta mu kaga a wannan munasaba ce ta kama manzo Allah ya faɗi wannan to sannan akwai misali hadisi makhzumiyya wanda lokacin da ta yi sata aka zo ana lallami ana ban baki cewa manzon Allah ya yi hannuna ya gida kada yake hannun hannunta kaga sai manzon Allah ya ce da a ce Fatima yarsa za ta yi sata da yanke hannunta domin dai ita kadai ce tilo a wajen sa a dai wannan lokacin ba zai zo yana ambatan mata ƴaƴansa da suke gidan mazan aure ba ka gani a shi kenan ba wai wannan ya nuna cewa dan ita kadai ce ba a'a saboda da abin da muka faɗa ita ce ta rage ba ta yi aure ba sannan ita ce karamar yarsa sannan ita ce tafi kasancewa a cikin zuciyarsa sama da sauran 'ya'yansa, sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amin amin sai sai min durusi hadhihi almarhala to yana daga cikin darussa da suke cikin wannan mataki inna adama listijabati alfawriya rashin amsa kila na gaggawa ƙaribin nabi sallallahu alaihi wasallam ga makusatan manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi wa ashiratihi da kuma danginsa ila da'awatihi zuwa ga kiransa la hujjatun qa'imatun wannan hujjatun ne ba hujjata ma ina kuskuren bugu ne inna adama dan shi adama shine ismu inna la hujjatun shine khabar to rashin karba kiran manzon sallam a cikin lokaci wato wanda dangin sa ba su yi ba malam yace hujja ce a yanke alaman hawilu akan duk wanda yake alaman yuhawiluna akan duk wanda suke kokarin tafsira hadha din fassara wannan addini na musulunci bi annahu samaratu samaratu min thimar alqawmiyya wai shi wannan addinin musulunci kawai wani dan summarizing ne wato ainihin wani ɗan dallaki ne yar gasar ce kawai ta ƙabilanci eh, kawai manzon sallam kasan 'yan tsiranin addini suke ambatan wannan cewa manzon Allah kawai annabin larabawa ne ya yi da'awar wannan domin ya kamba matsayin larabawa larabawa 'yan farauta ne ƙauyawa ne kidahumai ne jahilai ne to ya za a iya kankaro mutanensa shi ma ya zama ana damawa da su to sai awar da'awar annabta Allah ne ya aiko shi ma annabi ne kamar irin annabi Musa kenan dan Larabawa su kafara da kafara da Yahudawa akwai magauta addini da suke da wannan aqida to saboda haka ashe kenan rashin amsa kira da mutanensa suka ki amsawa da farko farko ashe wannan hujjar akan masu irin wannan tunanin domin inda dan su yayi kaga su ya kamata su zamo sahun farko a wajen karba sai suka zamo sahun farko a wajen yakarsa wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam wato wanda suke rita wai manzo tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi inna ma kama bi hadhihi da'awa kawai ya tsayu da wannan kira zuwa ga Allah li tahqiqi makasiba siyadiyya domin kawai ya tabbatar da wani tsawurwuri na shugabanci wa maslahiyya da kuma na maslaha li ummatihi arab ga al'ummar larabawa bi wajhin am a dunkule wa ashiratihi bi wajhin khas kuma dangin gidansu a keɓe ma'ana kawai ya tashi wannan ne domin ya sama masa yanci ya sama masa shugabanci kudin shiga ya dunga shigowa ana girma masu ana kamba masu ana shugabantar da su to rashin amsa kiran da suka ki amsawa ya rushe ainihin wannan da'awa sannan abu na biyu ya ce tabatu'un nasu anid dukuli fil islam nawa da kuma jinkirin mutane gabar shiga addinin musulunci la dalilun malin ya ce tabbas wannan hujja ce alama da kuwace ta makunin adat a bisa haƙiƙanin ƙarfin tabbatar al'adu wattakalid da kuma abubuwa da aka gada iyaye da kakanni fil mujtama'atin lati ta'ishu zamanin tsawilan a cikin zamantakewa wadda take rayuwa ma'ana wadda take kasancewa tsawon lokaci fil jahiliya a cikin jahiliyar larabawa wa fasadin fitra da kuma batin fitra ma'ana manzon Allah sallallahu ya zo da addini fes garau farisal amma aka yi ta gwagwarmaya aka yi ta kai ruwa rana sannan a samu mutum ɗaya ya karɓa shi ma ka samu cewa talaka daga cikin talakawa wannan yana nuna tasirin al'adu da suka yi kauci suka yi tsatsa suka yi kanta a cikin jahiliyyar larabawa domin kamar yadda malamai suke cewa mun sha faɗa irin wannan duk wanda ya shekaru akan al'adu ba safai yake sallama wa gaskiya ya karbe ta ba me yasa kake ganin har yau har gobe kira zuwa ga sunna idan ka kalli wanda suke ba da haɗin kai ka kasa zuwa ga cewa matasa su ne 90 a cikin Ko ma ka da 95 a cikin 100 dattawan ba su da yawa shi wannan da ya riga ya saba da kaza tun da ya tashi aka yi saba me hujja sa kawai ya gani waje da na aba ana kaza kai fa'alun shikenan yana ga duk abin da ba wannan abun ba ta sunansa kuskure ina ya karanta a shi ma haka kawai yanzu ana yi tukun ba zai iya barin wannan abin da ya saba ba shi sanya ba karamin ga mai katar bane wallahi kaga mutumin da ya haura shekara 60 70 ya karbi da'awa ta sunna kyauta ce kasur guma daga wajen Allah subhanahu wataala hatta zuwa manzon sallallahu alaihi wasallam zaka samu Abubakar da kaɗan daga cikin masu ɗan shekaru suka karɓi da'awa ta musulunci duk sai ka samu talakawa da yara shi da ma wani talakan bawan Allah za ka samu to shi bai ajiye bai ba wani ajiya ba me ya zafi sai ya samu inda za a mutunta shi ga sassauci ka shi kenan kawai sai tafi to wannan yana nuna ainihin kauce na al'adu wanda ainihin aka gada sai ke cewa wai wajihu du'atu wada'an kuma su masu kira zuwa ga Allah suna fuskantar wani yanayi misla haza irin wannan filmujtami'at islamiyya a cikin zamantakewa ta musulunci allati ishi fatarata minar zaman wadda ainihin ake rayuwa ko ko take kasancewa a wani lokaci na zamani la tasma'u lisautil haq wadda ita wannan al'umma wannan zamantakewa ba ta jin sauti na gaskiya wala tarifu sunan huda ba sa jin sunnoni ko hanyoyi na shirya". fa inna da'iyata shi mai kila zuwa ga Allah yuwajahu sai ya zamo an fuskance shi biskin karin shadid da inkari mai tsanani hatta yasiha bainahum ah, ah, ah, hina yasihu bainahum yayin da yayye kuwa tsakaninsu ma'ana ya kwalla tsakaninsu bida'awatul haq da kira na gaskiya wa yuhawilu i'adatahum yi kokarin dawo da su ila fahimil islami sahih zuwa ga fahimtar addini fahimta wacce take nagartacciya kenan ashe ba wai da ba a yanzu mutum sai ya fuskanci wannan duk lokacin da kace mutane su bar al'adu musamman abin da suka horu suka saba a kai to lalle babu shakka sai an kai ruwa rana har yau har gobe za ka samu aje maganan ma wanda suke ba su addini eh, musulmai ko musulmin ma wanda za ka yi ta jagorori har yanzu za ka samu akwai ladanai da limamai wanda za ka ji ana cewa istin gifari goma sha kaza dan Allah haka ne kun baka isa ka je ka sai istighfari ake ta ba kai yau shi aka yi sai kama to kuma wani abin da zai sai istighfari istighfari istighfari istighfari yayi shikenan har yanzu akwai masu Allahu akbar ko babu akwai masu a shahadu anna muhammadu rasulullah shin ko zai shaida muhammadu manzon Allah ne shin ko zai shaida a ah, salatu khairun minan nawmi yanzu ko sallah tafi bacci kuma wallahi baka suka gyara masa ba a ina ya karanta haka yaji ana haka ya saba saboda haka sai dai a kashe tsoho akan daddawa ta kyale shi haka to wannan shine munin mutum ya tashi akan al'adu ba na ilimi ba yana ga duk abin da zaka zo mata da shi to kawai yahudanci ne wannan abin ba gaskiya bane haka zaka ta gani wallahi wani bawon Allah da tijo muna tattaunawa da shi kuma shi wallahi ya gaskiyarsa ina ta mana kaga an ta Qur'ani abin da muka sani warrihe a mata da ta wadda ha ina ka samu wannan haɗin kuma wallahi iya gaske sai ke bawon Allah an bata Qur'ani duk komai an bata shi a ce wai wafil akhir ina ka samu wannan adin wa billahi na ta ake cewa adin wannan ina ka samu wuta kuma wallahi iya gaske sai ke bawon Allah to haka zaka dinga ganin irin wannan bargada abin ne da kauye illa man rahimallah Allah ya samu dace to saboda haka dai mai kira zuwa ga addini dole sai ya fuskanci wannan kalubalen duk lokacin da ka zo ka ce ayi addini na sosai wallahi sai ka sha mamaki akwai wani mutum a garin nan da zan so da na ambata shi har yanzu yana da wani matsayi wallahi bawan Allah na shi da kansa yake faɗa kuma wato dan wata dariƙa ce daga cikin dariƙoƙi mai zafi kuma akan dariƙarsa yace wallahi laifin malam abubakar gumi a ƙasan nan tamu shine ya zo ya samu ilimi a cikin tattafai ba a aiki sai ya ce wannan ilimin a fito da shi a aiwatar a aikace ce wallahi shine laifinsa kuma yana nan yanzu haka a rayu kuma yana sunnar wallahi baya yi yanzu haka al'amari na Allah ne al'amari na Allah ne wallahi shi yake faɗan wannan kenan laifinsa a zo a yi daidai da abin da ke karantawa a cikin littafi kawai ake karantawa amma aka ga abin a waƙe aiki to wannan kuma illa rahimar rahimallah to shi yasa in ka ce kana a yi daidai sai dai ka toshe kunna ka karfe idan ka abu na uku yace na fi khususiyat al-amri bil inzar a cikin keɓantuwar umarni da gargaɗin al'ashira wato dangi aka sai wa anzir ashir ta kalakarabin aka keɓance dangi aka sai masu gargadi to a cikin wannan isharatan akwai nuni ila darajatil mas'uliyya a bisa matsayin nauyi allati ta ta'allaku bi kulli muslimin wa kulli da'iya abin da yake ratayewa ga kowane musulmi da kuma kowane mai kira zuwa ga Allah yace faqad kana rasul sallallahu alaihi wa domin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya tahammal mas'uliyyata tujaha nafsi yana ɗaukan nauyi ɓangaren kansa ma'ana yana ɗabbaka abubuwa da Allah ya umarce shi bi wasu kaunihi mukallafan ta sifar shi din Allah ya dora masa nauyi manzon Allah ba zuwa yake faɗa yace ko ku je ku yi ni in je in kwanta ba a'a manzon Allah duk abin da yace ayi to shine kan gaba a wajen aikata wannan abu shine sayyidul muttaqin shine sayyidul muti'in duk wani abu wanda Allah ya ayi to manzon Allah shine kan gaba akan wannan bai taba faɗa ba aiki ba duk abin da manzon abu ma mafi wahala shine jihadi to manzo Allah shine kan gaba kun shaji malamai na fada saboda jaruntakan manzo Allah bai hawar da kuma ko doki a yaki alfadari yake hawa sai dai a yi mutuwar kasko in yi gaba bai dawowa baya don manzo Allah na ba wata ake ba duk abin da ya faɗa gaskiya ne to saboda haka manzon Allah shi ya fara ɗaukan wannan nauyi kankin kansa ta kasancewa shi dinnan abin ɗora ma nauyi ne sannan yace wa ja tujaha usratihi wa ahli kuma ya ɗauki wannan nauyin na sakon Allah zuwa ga mutanen gidansa da kuma ainihin danginsa bi wasfi kaunihi rabb usratin ta fuskan kasancewa shi yanzu shi ne ma ubangijin wannan tafiyar ma'ana shi ne shugaban tafiya ga baki daya shi ne nauyin yake kansa ko da akwai kakanni da iyaye to yanzu shi ne shugaba sannan wala asirati qurba kuma shi ne ma'abucin wato abin nan ƙulla zumunci manzala sallam shi duk inda zumunci yake na ƙoƙarin ƙulla shi asira wato shi ne alaƙa ta zumunci asira ta wato alaka ta zumunci sun makana ya tamal mas'uliya kuma ya kasance yana ɗaukan nauyi na wannan saƙo tujahan nas bangaren mutane kullihim ga baki ɗayansu bi wasfi kaunihi nabiyyan wa rasulan min Allah azza wa jal ta sifan kasancewa shi annabi ne manzo daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan manzo Allah sallan in ka duba sifofi uku gare shi ya aikata shi kankin kansa ya kira danginsa na kusa a matsayinsa na shugaba sannan kira duniya ga baki daya to sai ma da yake shi tare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fil ula kullu mukallafin to duk wani baligi mai hankali ya yi tarayya da mazan sallam a cikin wannan abubuwa uku da muka ambata to abu na farko me abu na farko da muka ce ya tahammal mas'uliyatu da nafsihi bi wasfi kaunihi kallafa. da kai da ni da kowanne gama garin mutane to yayi tarayya da mazan sallam a cikin wannan dole ne kai tsarki dole ne kai sallah kai azumi ba wanda zai wakilce ka a wannan bangaren dole ne ka ji tsoron Allah dole ne ka yi tauhidi na babanka bai wadatar da kai ba na danka bai wadatar da kai ba na dan uwanka bai wadatar da kai ba dole in dai kai musulmi ne to ba za ka ce yau ni ba malamin fatawa bane ba a'a dole ka san abinda addinin ka ba zai tsayo ba sai da shi sannan yace wafi saniya kuma wato abin nan yana haduwa tare da manzon sallam kullu sahibi usra duk wani mai gida a nan kuma shi zai tarayya da manzon Allah a gaba ta biyu ma'ana kai yanzu ba kai kaɗai ba ne kake kwana a shago akwai 'ya'yanka akwai matanka to yadda manzon Allah sallam ya sauke nauyi bangaren iyalan gidansa to kai ma wannan nauyin yana nan yana jiran ka ka sauke shi wafin salisa kuma za su yi tarayya da manzon Allah sallam a cikin gaba ta uku alulama wal hukam malamai da masu hukunci wannan nauyin su ma ya hau kansu ma'ana idan kai malami ne yadda watan abubuwan uku suka hau masu sallam to kai ma sun hauka ka gyaru kai kankin kanka ka gyara gidanka kuma ka gyara waɗanda za su iya karɓan kiranka zuwa ga Allah ka sauke wannan nauyin sannan masu mulki kuma wannan abin yana kansu daga cikin nauyi na masu mulki akwai tsare addini akwai ba addini ainihin kariya da masu addini to sai kita as'ilatun lil muraja'a ga yan tambayoyi nan domin muraja'a yace mata bada annabiyu sallallahu alaihi wasallam bi da'wati jaharan yaushe ne manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya soma kira a bayyane ma mawqifi abi lahab min da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam me matsayin abu abu lahab dangane da kira da manzon sallam ya zuwa ga Allah udhkur ma ta'rifuhu ka ambaci abinda ka sani min durusi hadhihi al-marhala na darussan wannan mataki to sai gaba ta gaba mawaqiful mushrikina min da'awacin nabi sallallahu alaihi wasallam matsayin mushrikai da irin matakan da suka dauka dangane da kira da mazar sallam ya yi zuwa ga addini abin da ya kamata mu faɗa nan kafin ma mu shiga ya kamata kowane musulmi ya sani abinda ake yaɗa wacewa addinin musulunci ya yadu da kansakali ba gaskiya ba ne. addinin musulunci ya yadu da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala daga kan sakali lalura ce duk wanda kuka manzo Allah daga masa kan sakali to tsayuwar gwamin jaki yayi a gaban da'awa in yayi wannan to sai ya ji a jikinsa amma duk wanda bai tsaya gaban da'awa manzo Allah ba ruwansa da shi ba kare bin da mu ai ga yahudawa nan ga nasarawa nan a yi alkawarin zaman lafiya su yahuda jinsu nasaran ce mazu Allah bai tsangwame wanda cikin su ba amma wanda ya tsaya ya ce shi ba zai bi sakon Allah ba kuma ma zai hana a yi da sakon Allah to su ne manzo Allah ya fito na fito da su ashe kenan asali shine ne dawatu bil kitabi was sunna daga kan sakali lalura take sawa a yi shi ka karanta duk wani jihadi da manzon Allah yayi ko dai ka samu cewa ramuwar gayyan abin da aka yi wa musulmi ne kuma da umarnin Allah ko ka samu suna shirin yi wa musulunci farmaki a riga su duk irin wannan ne amma mazan Allah salin alun idai samu mutane kuma farmaki mazan Allah bai taɓa wannan ba to saboda haka kenan ya za mu ji matsayin mushrikai dangane da da'awa ta manzon Allah sallam mara yace inda ma ra'at quraish yayin da quraish ga anna ta'sir hadhihi da'awa tasirin wannan da'awa lam yakun mahdudan bai kasance iyakantacce ba kama kana halu kaman yanda hali ya kasance ma'aman da tare da wanda ya kira ila nabdul asnam ya zuwa ga watsar da gumaka qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah sallam ma'ana hatta a jahiliyyar qurayshawa akwai wanda suka ga bautar gunki bai dace ba suka yi kokarin hana mutane amma abin bai tasiri ba to sai su haƙura su bari to su ƙurisa su ga cewa wannan kiran na manzon Allah da hana bautar gunki ba fa irin na baya ba ne. nashin nan haɓaka yake burin ƙasa yake ci gaba yake to da suka ga wannan kamat fi wajihin sai suka tsaya ta wata fuska to su shatta a Salim, suna aikata wato abin nan salo daban-daban wa wasa'ila da kuma hanyoyi daban-daban a targibu wa tarhib ko dai kwadaitarwa in dukiya kake so a baka kai shiru ko kuma a kada hantar cikin ka in baka daina ba za ka gane kuranka lisaddihim an hadha tariq domin toshe mutane daga barin wannan hanya hanya allazi haddada masalihahum wanda yake barazana ga abubuwa na kyau da tuwar rayuwar su a ganin su sai ce wa min abrazi tilkal asalif yana daga mafi abubuwa da suka yi fice na wannan salo da suka ɗauka al'usulubul awwal salo na farko muhawalatu tasiri ala ammihi abi talib yunkurin yin tasiri ga baffan manzon sallam shine abu talib sai ce kana awwala uslubin laja'u ilaihi. farkon salo da suka fake zuwa gare shi kuwa muhawalatu ta'thir ala amhi abi talib shine kokarin su tasiri akan amin manzon sallam shine abu talib hatta ya kuffahu an da'awa domin ya kange shi daga barin kira au ikhrajihi min himayatihi koko idan ba zai iya hana shi ba to ya fitar da shi daga bada kariyarsa kawai ya ce to na sallama ka tunda ka ki bari ba ni ba ka shi shikenan tafi ka ji da kanka to suka nemi ko dai wancan ko wannan fa arsalu wafdan sai suka aikata tawaga min ashiratihim daga mafiya darajar su littafawudi ma'ahu domin tattaunawa da shi Abu Talib bi hadal da wannan abin kebantacce. fa qalu lahu sai suka ce da shi inna ibna akhika ka sani dan dan uwanka kada sabba alihatana ya zagi allolinmu wa na ya aibanta mu, wa tafaha ahlamana ya wautar da hankulan mu, wa dallala na kuma duk ya batar da iyayenmu ya ce mu duk batattu ne in ma an kuffahu anna to ko dai ka kange shi daga barin mu ma'ana ka sa masa linzami ya daina wa in ma an tukhalli bainana wa bainahu ko kuma ka kyale mu mu da shi yaga in zai iya cin riba fa innaka ala mithli ma nahanu alai kai ma abu talib kana kan irin abin da muke kansa min khilafihi na saba masa domin bautan mu da kai iri ɗaya ce to za kuma ka ɗaure masa gindi ya dinga zagin allolin mu saboda haka fanakfikahu mu za mu hutar da kai dangane da sha'aninsa in dai ka ba mu dama za mu hutar da kai mu isa ma dangane da shi faƙalar abu talib sai abu talib ya faɗa masu ƙaunar rafiƙan magana wacce take mai raushi wa raddahum raddan jamilan ya mayar da su mayarwa kyakkyawa fansarafu anhu sai suka juya daga barinsa to yan uwa a wannan gaba abinda zamu kalla wanda yafi kowa raushin harshe yafi kowa kyakkyawan mu'amala yafi kowa iya wa'azi shine wa shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yanzu gashi an ce ya zagi alloli manzon Allah bai taba fitowa ya kama sunan wani gunki ya ce ya zage shi bai taɓa yi ba suka ce ya wauta ya halakar da iyayensu ya wautar da hankularsu manzo Allah kawai cewa ya Allah ya ce kaza daidai ne ya ce kaza ba daidai ba ne to kun ga wannan gabar za ta nuna mana ta mafhumi na zagi wani kurman baki ne kowa sai fasara shi da yake so me nake nufi da wannan duk abin da za ka zo ka faɗa idan bai yi wa mutum ba to sunanka mai zagi nan ya zo ya zage mu tas ba abin da aka yi kuma baka zage kowa ba ba kama sunan kowa ba me ya zage su ka ce kaza ba shi da kyau to da irin wannan gabobin muke nasiha ga 'yan uwanmu musamman 'yan majalisa na jihar kano da suke ƙoƙarin tabbatar da dokan wa'azi wannan babu alheri na fifin kwabo a ciki ko da malaman miya ta yi zaƙi miya ta yi muni a da ta yi daɗi yanzu ta ƙara daɗi gaba ko da irin wa'annan sun nuna daidai ne to su sani akwai ran da su ma za su raina kansu na farko cewa za a zo a yi dokoki kai mai kira zuwa ga Allah sai mai unguwa ya sa hannu ya yadda sai dagati ya yadda sai dpo ya yadda sai ka za yadda kuma iya lokar government ɗinka to abin tambayar a nan don Allah wani matsaloli ne suka taso za a yi wannan ya kamata ma a fara sanin matsalolin ai ina ga ya kamata a ce malamai ne suka yi umumi suka samu gwamnati suka ce gaskiya matsalolin malamai ya yi yawa matsalolin kila zuwa ga adin da wa'azi ya yi yawa ta ganin gwamnati sai ta ce to a matsayin ku na malamai ku kawo mana shawara shi nan ga matsalar an gani sannan ga solution ne amma wani wanda bai da alaƙa da ilimin addini kusa ko nesa ka zo ka tsuguna ko ku tsuguna ku ce wai wanda za su kira zuwa ga addini ko ne za ku nuna masa yadda za su yi Ta wannan akwai rena addinin Allah na farko ɗan siyasa yana da right ya zo ya sa kowace karamar hukuma ya zagi wanda ya ga dama ya zaga ba sai mai unguwa ya ba shi lasisi ba ba wai ainihin sai dai shi oya yadda ba tunda ɗan siyasa ne zai zagi wanda ya ga dama ya kamfe ya iya amma a ce kai da za ka ce Allah ya ce annabi ya ce sai mai unguwa ya jaraba ka sai daga ce ya yadda sai dpo ya yadda sannan kuma kai musulmi akan ka abin ta kare kirista ya zai ce isa dan allah ne daidai ne kenan a dokokin kano kirista ya zo ya ce a isa dan allah ne ba komai dai amma kai da zaka zo ka sai allah ce annabi ya ce a'a sai an yadda to ya kamata malaman da suke ba wannan abun haɗin kai su sake lale wallahi yanzu malaman da suka wafaka masifi a misir a sa dokokin wa'azi suna nan suna ta dana su ne su ba hana su wa'azin a halin yanzu kuma ma bai da za ka yi kamar yadda na ce wai mene ne ma ya taso na ce wasu an yi wannan in ce wannan dokokin da aka yi a lokacin mulkin soja wallahi bai wuce matsala tsakanin kala rawi da malaman kano ba kawai aka ce an zo an yi wannan domin a daɗa malaman kano kala rawi ya takura musu a wancan lokacin ma kuma abin bai tasiri ba to amma wai yanzu sai a zo a kakkaɓe ta a dawo da ita to dan Allah ka tambaya da suwa ake mata kuna dan shi a dai ba wanda ya sai sa masa lizami. dan mu a gumi Asia sun fi karfin gwamnati an sa dokan hana goyo tun abin da zafi ba wanda ya hana su goyo an hana a wuce karfe da dan shi a zai wuce gaban sojoji da yan sanda da goyo wajen karfe takwas ba wanda ya sai masa komai a sai kaga in ma an kafa wannan dokai dan shi'a ba ta shafe shi ba sannan wayancan da ake tsoro din su kuma waye mai masallaci kowa ya san Qur'ani da hadisin su bindiga ce daban na ruwansu da wani abin da ya shafi wai wani maganan wa'azi ba sa wa'azi su kowa ya san matakin su ashe kenan ni da kai ake nishi to ya kamata wayannan yan mu musulmi yan majalisar su yi ma kansu kiyamun laili wallahi a siyasance sai sun bata siyasa su a wannan tsarin domin duk lokacin da aka tashi kamfe aka ce an yi shekaru aru aru ba wanda ya samu addinin musulunci kunkume sai su Allah abun Allah wadai ne a wajen su duk wanda suka wuce sun wuce ba wanda ya wannan abin kuma abin sha'awa wallahi zaka ga ta katsina ta dauko da za ta yi wannan abin kuma abin da zai baka haushi idan kalli bidiyo kasa din wasu malaman Kano ne su suka je su kitsa wannan abun a katsina sai da yan majalisar gama komai gabna ya ga abun ba zai ba shi ma yi hakuri ba kenan yanzu a ce kano ita ce tilo jiha mai addinin musulunci ita kare ce mai malamai kuma wata matsala ta taso da za a yi wannan abin yau da a ce ga matsalar ta taso to shi ma sai a bar abin a hannun malamai a ce to ku a matsayin ku na malamai ku je ku tattauna me mafita to amma ba matsala ta sun kwabo ba wanda ita ce ma ga matsalar ta taso. in ma so ake ai wannan saboda a toshe bakunan malamai saboda kila kada wani dan takara ya zo wanda ba a sha'awarsa malamai suna ganin ba mutumin kirki bane ba ana tsoron su zo su yi kamfe ko su yi hau member su ba mutumin kirki bane to mulki na Allah ne wallahi a iya zowa in ma dokar ta yi tasirin a yanzu an daure ma wani gindi an sa malamai doka kar su zo su yi wani ba mutumin kirki bane za a daure ka za a yi ma tara Allah sai hada ta zaben sai me kuma to saboda haka muna wasu malaman kamar na faɗa yan miya ta yi daɗi su yi a hankali wallahi su kansu ba su da maslaha wanda ga cikin uwa ya kira ne yake faɗa min ɗaya daga cikin malamai wanda suke a halin sunna da ya goyi bayan wani yace idan ka ga zagin da matasa suke masa a facebook ce za ka tausaya masa zagi na cin mutunci kuma dokokin nan abin sha'awa duk wani lauya wanda ya san abin da ke ya faɗi cewa sun ma da constitution ai a ƙa'idar dokar najeriya ma duk wata doka ta jiha idan ta yi aron gaba da constitution dole ta kwanta dama constitution shi ya ce ka je kai addinin da kake so ka kira wanda kake so zuwa ga addinin ka amma karka ta da hankali kada ka yi rigima kar kai yi duk abin da yake ainihin na zuba da jini ko bata dukiya to sai dokar jiha ta zo ta je constitution a mu ga namu kuma abin zalunci a ce banda kirista inda gaske ne a ce yanzu duk wani an riga an hana shi mu ga yadda za yi da 'yan maulidi in lokacin maulidi ya zo ka ce ka hana malami ya je wata karamar hukumar ya tafi a jihunsa ya samu kuɗi ka ce sai dpo ya sa masa hannu ba zai yiwu ba ta saboda haka wallahi su muke tausaya mawa wallahi tausayin su muke kujeran mulki kujeran aski ce wasu ne a kai sun tafi sun zama abin tausayi kai ma ƙarshe mutum ya zo ya faɗuwar bakar tasa kowaye shi addinin nan Allah ne ya fi Allah ya fi kishin addinin sa akan duk wani abu da zaka gani kuma wallahi duk wasu rigingimu na kasashen larabawa ka tabbatar da cewa irin wannan takurawa ta haifar da shi domin duk lokacin da ka yi dan adam bango ka kure shi dole ya juyo kuma shi ma ne mafita yau da a ce ga matsala ta taso ai mu kanmu ba mu goyi bayan a ce wa'azi ya zamo ta ce barka ce ba ba mu goyi bayan wannan ba ya kamata abin ya zamo akwai cancanta to amma ya zamo aikin malamai ne ba aikin gama garin mutane ba yanzu da za ka zo a matsayinka na kawai wanda ka zamo alaramma mahaddacin kurani gangaren amma ba baka takarda ko ta firamare sai ka zo kana kamfe kana ta zaɓe ka gwamnan Kano sai a ce kwaya ka sha ko ka hauka sai da wani ilimin zaka tafiyar da jihar ba ka da ilimin zamani ko gaga kawai da ka da shi za ka zo ka shafarci mutane ko kuma ka zo gangaren mahaddaci ka shafari ka shafari ka ce to a baka ka wuka kai ma ka zama likita mai fiɗa kai da ka feɗe bakin ƙwarani me ɗan adam za ka iya feɗe shi ba za a iya baka haɗin kai ba to shi ya kamata a ce matsalan malamai ta zama a hannun malamai na farko a bari sai matsalar ta taso in ta taso kuma sai a kira malamai kuma a fito ware wake ba zaɓa za a yi ba ba wanda inda baki ya karkata nan yawo zai zuba ba a gayyato wanda za su faɗi abuwa Allah ya kafo da sai lahi lamu talayin wannan shine abin da ya kamata a yi saboda ka muna ba su shawara yan uwanmu ne su muna san su da alkhairi wannan hanyar wallahi ba mai bullewa ba ce za su bar baya da kura in abin bai zama sharri a yanzu ba to ko ba da ko ba jima zai iya zama domin duk lokacin da abin ya zama doka makiyin abin in yi zo nan gaba zai yi amfani da wannan dokar ya wanda yake so ya cuta ka kaddara yanzu a ce da gwamna da yan majalisa duk alarmomi ne masu dara darasu malaman ilimi malaman kaza to in dai abin ya zama doka wasu za su iya zuwa baya su ɗabbaka wannan ga wanda suka so to shi yasa muna karfafa gwiwa ga likitoci abin nan lauyoyi musulmi da suka na za su ɗauki mataki wallahi muna goya musu baya don ba alheri a cikin wannan ba jihar da ake wannan a duk najeriya sai kano ake so a yi wannan katsina ma ta yi ƙura ta haƙura kuma mu ma din ba dalili iri sai wani dalili na siyasa wanda ake so a zo a tabbatar saboda ka muna musu nasiha su tsoraci Allah san addinin Allah ya fi karfin su kuma duk wanda ya sai zai da addini wallahi da Allah yake da kuma wanda ya da Allah sai buzunsa kowa ne shi misalai suna da yawa irin da Allah wanda Allah ya sa kasa muna fata Allah ya shiryar da su Allah ya dawo da tunanin su gane abin da zasu ba daidai bane ya zama sun janye dan mu tare mu tsire tare anan za mu tsaya abin da muka daidai muna fata Allah ya ba mu lada abin da mu kuskure muna fata Allah ya yafe mana kuma ya gane mu daidai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa you.